hankali hankali Aibu hassan kaya kuma ya kai tashi ila illallah aiki assalamu alaikum jusfur niger wannan fotuna kuma da na turo muku yau kin nan ne yanzu yanzu nan wata muhimmiyar tawaga ta <clears throat> manya-manyan sarakuna na ƙasa mun gida nijar da ƙasa makwabciya kamar yadda kuke gani mai martaba sarkin eh, muhammadu sanushi na biyu tsohon sarkin kano kuma kalifan tijjaniya na ƙasa afirka baki ɗaya tare da mai martaba sultan na da magaram kamar yadda kuke gani inda suka kasance a gida nijar inda sun gana da hukumomin mulkin soji na cnsp ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa eh, abdurrahman chani inda suka gana a yaukin nan laraba eh, tara ga watan agusta 2023 a babban birnin yamai domin tattaunawa a kan lamarin da wannan ƙasa take ciki wannan eh, mayan mutane masu daraja wanda sun kasance a yau kuma sun samu muhimmin tarbe da kuma girmamawa daga gwamnatin eh, hada kwamitin na cnsp kwamitin ceton ƙasa ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa abdurrahman chani mm, kuma muna sanar da ku yanzu cewa sabon prime minister lamini zain na kan hanyar shi ta sabka birnin yamai insha allah kamar yadda aka sanar da ni lallai ya ajike aikin shi na wakilin eh, bank development african wanda yake wakiltar kasar chadi da kasar cote d'ivoire da kasar gabon eh, lallai ya aji wannan aikin zai zo ya karbi mukamin shi na firayim minista domin shirye-shiryen aza sabon gwamnatin rikon kwarya ta mulkin soji karkashin jagorancin janar abdulrahman chani da sauran kwamitin jagorori na kwamitin cnsp kwamitin ceton kasa hmm. rahotannin ne daga jamhuriyar Nijar. A jamhuriyar Nijar ɗin a daidai lokacin da ƙungiyar ECOWAS da manyan ƙasashen duniya ke matsa ƙaimi ga sojojin da suka yi juyin mulki domin shawo kan rikicin ta hanyar lumana. Tsohon madugun tawayin abzinawa Malam Risa Agbola ya sanar da kafa wata ƙungiyar gwagwarmaya wacce za ta kalubalanci mulkin sojan da sake mai da Nijar ɗin kan turbar demokradiyya. Wakilinmu a Yamai Gazali Abdu Tasawa ya aiko mana da ƙarin bayani. qalabka waan darwada nakarad waana atis magarimi maannaa risa agbula kenan washe garin juyin mulkin da ya kawar da shugaba Muhammad Bazum yake kira ga wasu kabilu na kasar da su fito su ɗauki makamai domin yakar sojojin da suka yi juyin mulki a kasar. Bayan wannan ne a yanzu Risa wanda tsohon madugun kungiyar tawayen Abzinawa ne kuma ministan kasa a gwamnatin da aka kifar ya sanar da kafa wata kungiya mai suna Conseil de la Resistance pour la République wato CRR a takaice wace ya ce za ta yi gwagwarmaya da sojoji domin maido da shugaba Bazum kan kujerarsa da ma mayar da Nijar akan turbar demokradiyya sai dai kungiyar hanyar ta ce a yanzu ba ta kai matsayin shiga ta waye ba amma tana a matakin farko na amfani da hanyar sulhu wajen shawo kan rikicin abdulmumin usman shine kakakin kungiyar gwagwarmaya ta CRR. To lalle wannan kwamiti da muka sa na fafitikar kare martaba jamhuriya da demokrasiya a Nijar. Yanzu gwagwarmaya za mu yi ta cikin hanyar demokrasiya kinda community international tana nan tana neman ta sa soji su koma gefe eh, shugaban kasa ya ci gaba da aikin shi a demokrasiya. To lalle in wannan aiki da ake nema a yi in bai bada ba mu za mu ɗauki mataki duka da ya kamata sauran sirrin mu ne sirri ne lokacin da ya yi cancanta kowa ya san abin da zama yi kowa za ya yi kuma kowa za ya gani mun lashe takobi ba ya yi wa ƙasar niger fito ya zamna bisa demokrasiya zamna bisa talaka ba yi wa wannan an yi shi jiya kuma yau ba za mu yarda shi don ba za a ƙara yin shi ba cikin ƙasar nan. To sai dai tuni wasu daga cikin shugabannin kabilar abzinawa na ƙasar Nijar suka yi watsi da kiran da Malam Risa Agbula ya musu na ɗaukar makamai. In Intanakar Alasan shugaban jam'iyyar siyasa ta PNPD a Kalkasa na daga cikin waɗanda suka risanta kansu da kiran tsohon madugun tawayen kasar. Sababbe ne Risa Bula saboda wanga tawaye da kaga yayi bai yi ta ba dan demokrasiya tafiya ba bai yi ta don wani abu ba ya yi ta ne saboda ya ga an yi kudeta yanzu yana so ya yi ma sojawa barazana saboda sojawa su ɗauke shi su sa shi minister shi mutum ne wanda in dai an ka yi gwamnati shi bai ciki to zai ɗauki bindiga kenan dan haka abun da nake so al'ummar nijar duka su gane buzaye larabawa ba su yarda da dukkanin abu na tawaye ba To amma tuni waɗansu shugabannin addinai na ƙasar Nijar suka so mu kiraye-kirayen ganin ɓangarorin da suke da hannu a cikin rikicin siyasar ƙasar sun shafawa zuciyoyinsu ruwa domin warware matsalar ta hanyar sulhu kamar dai yadda Sheikh Muhammad Alhassan malamin Islama a jamhuriyar Nijar ya yi kira. Wato yayyafa wa zuciya ruwa da kuma hawa teburin sulhu shi ya fi dacewa a cikin wanga al'amarin. Kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa a sulhu khair. Za ka dai waɗansu bayanai da bamu tabbatar da sai hancinsu bana cewa hatta janar abutarka ya gudu tare da waɗansu tarin sojoji zuwa wata ƙasa makwabciya da nufin bijirewa sojojin da suka yi jin mulki yanzu dai 'yan nijar na cike da fatan ganin taron ecowas na alhamisin gobe zai yi nasarar shawo kan matsalar cikin ruwan sanyi domin kashe tun a murhu waɗannan wutatan rikici da suka tashi a ƙasar ta nijar gazali abdu tasawa dw hausa daga yamai a jamhuriyar nijar To a gaida gazali kuma har yanzu muna kan batun. Salamu alaikum. Wannan sanarwa ce da hukumomin mulkin sojin kasan nan ta jamhuriyar Nijar suka fitar hukumomin CNSP inda suka gabatar da wata sanarwa wadda na cewa kasar faranshi ta kai wa dakarun mahari a yankin tilaberi kamar yadda aka yi gabatar da sanarwa bisa talabijin na ƙasa kamar yadda kuke gani bidiyo mai minti uku da seguna arba'in ta hannun kakakin eh, na kwamitin ceton ƙasa na cnsp wannan dai hari da sojojin faransa suka kai sun kubutar da 'yan ta'adda wanda ake rike da su hada shugabannin 'yan ta'adda wanda sojojinmu suka kama a kusa da mali sojojin faransa sun kubutar da wa'annan 'yan ta'adda da aka kama kannan wannan harin sun kai shi ne a kusa da burkina faso a wurin da ake haƙon zinariya na samira na yankin tilabiri inda ake tonon zinariyan nan mai suna zinariyan nan mai suna samira kusa da nan ne dakarun suka kai wannan hari a sansanin sojin na gardi da ke cikin sashen yankin Da dakarun faransa ne suka kai wannan hari kamar da aka gabatar cikin sanarwa na talabijin na ƙasa sannan an samu jami'an tsaron da suka rasa rayukansu da wanda suka jikkata sakamakon wannan hari da sojojin horon suka kai tun kusan asuban nan rahotanni da ke hitowa dai na nuni da cewa 'yan ta'addar da suka saki kusan su biyar ne wanda sojojin Nijar suka kama su maye 'yan ta'adda ne wanda sun jima suna yin aika-aika a yankin tiliberi dakarunmu suka kai musu wasu farmaki suka kama wasu daga cikinsu suka kashe na kashewa daga cikinsu to wa'annan wanda aka kama kin su ne sojojin horon shi suka kafa farmaki kuma suka kubutar da su kamar da zai za ku ji cikin sanarwa da aka karanta bisa harshen faransanci allah wasu bani wa ta'ala ya mana tsari da wa'annan miyagun faransawa allah wasu bani wa ta'ala ya azama hukuntan kasanmu a kansu Allah subhanahu ala <clears throat> wanda suka rasa rayukansu ko suka shikata Allah subhanahu wata'ala ya ji musulmi wanda suka shikata kuma Allah ya ba su lahiya ga bayani nan cikin bidiyo da ke dauke da sanarwa ta kwamitin ceton kasa na CNSP wata kungiya a kokarin mayar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum kan karagar mulki Rais Agbula ya ce kungiyar tasa mai suna majalisar nuna turjiya ga jagororin jamhuriya za ta tallafa wa kokarin dawo da gwamnatin shugaba Bazum da aka hambarar. Daga mai ga rahoton da a ci mai ila isu fita ya mana. Risa تك زمقار تك تلكون يسفو تلكون باز ما تك زمقار تتفهمي كل النوان تتاك kaɗan bayan juyin mulkin ranar ga watan Yuli yana kira ga kabilun Larabawa, Abzinawa da Tubawa, da su dauki makamai domin dawo da dimokuraɗiyya a wannan ƙasa. abin da ya haifar da tace na ce daga waɗannan kabilu suna masu nisanta kansu da wannan yunkuri sai dai kuma a cikin wata sanarwa da ya fitar jiya talata tsohon shugaban 'yan tawayen kuma dan siyasa a Nijar ya kaddamar da wani yunkurin na adawa da mulkin soja wanda ya karbi mulki a ranar 26 ga watan yulin da ta gabata ko da yake cikin wannan sanarwa sun bayyana aniyar su ta fara sa ido su ga sakamakon neman warware matsalar cikin ruwan sanyi ta hanyar diflomasiyar tattaunawa da kasashen ecowas da sauran kungiyoyin duniya da kasashen suka fara, idan ba haka ne ba in ji abdulmumin usman kakakin wannan sabo kungiya za su ɗauka matakan da suka dace wannan aiki da ake nema a yi in bai bada ba mu za mu ɗauki matakai wanda suka cecinta don mu maido dole ba yiwa mu bari soji mutum ba wanda ya zaɓe ka ba wanda ya tambaye ka ka fito ka share ka kware mutane waɗanda demokrasiya ne ta aza su wannan bayewa bayewa mai kallo bayewa a zamana ana kallo a da suna ba da hujja wagga babu hujja mutum ka taso mutum kai kaɗai ka taso ka juyi mulki bayewa ba mu yarda za mu ɗauki duka matakan da ya kamata lokacin da ya yi cancanta kowa ya san abin da zami kowa za yi kuma kowa za ya gani kuma su da kansu sai sun gani ba yi wa wannan an yi shi jiya ba a ƙara yin shi kuma yau ba za mu yarda shi don ba za a ƙara yin shi ba cikin ƙasar nan. sai dai a nashi bangare shugaban jam'iyyar pnpd a kalkasa yalasan intanakar daya daga cikin arewacin kasar cewa yake. abin da nake so al'ummar nijar duka su gane buzaye larabawa ba su yarda da dukkanin abu na tawaye ba ba su yarda da shi ba yau ba su yarda da shi ba gobe sababbe ne in kuna tunani ai zamanin tanja ma haka aka yi ai barazana yi lokacin da aka hidda shi ministar lokacin nan ya gudu ya tahi ya ce kuma ya yi wata tawaye an kai wasala wasala dai kadafi ya yi negosiyan tanshi aka maido shi. Tunare kuma 'yan ƙasa da kunan al'umma daban-daban suka fara kira garisa a gabola da su maida wuƙa kube domin a zamana lafiya kamar yadda Malam Hassan gankale yana cewa. Risa bula da cibar abin da kuwa san ga shekarun shi ma ga dai sanin jar kuma ga irin zaman da yake kuma kabila ce wanda lalle hakikar tun lokacin da an kai sulhu an zauna lafiya muna son wannan kungiya ya komo yadda ake gwagwarmaya na cewa duk 'yan Nijar sun ba da goyon baya in Allah ya ce ba mu za a komo wallahi Allah zai bai na amma kadan Allah ce ya kare wa bazon kwanukan mulkin nan wallahi ba wani mahalukin da ya isa ya maishe shi mun nemi jin bakin sojojin da suka yi juyin mulkin game da wannan sabuwar barazanar da ke harare kasar duba da halin da dama ta riga ta tsinci kanta ciki sai dai dukkan kokarin da muka yi ya ci tura cima ila Isufu BBC Hausa daga Yamai, Jamhuriyar Nijar. To wasu rahotanni da muke samu daga jamhuriyar ta Nijar yanzu haka na cewa dakarun kasar da dama ne suka rasa rayukansu ta dalilin wani hari da wasu mutane da ba a san ko su wane ne ba suka kai gardin nationale da ke baki-baki a yankin Dagol da ke jihar Talabiri. Sai dai wata sanarwa da sojojin kasar suka fitar yanzu haka na cewa sojojin Faransa ne suka kai wannan hari inda suka kubutar da wasu da suka kira 'yan ta'adda goma sha shida. tare da kashe mata hmm. sojojin da har yanzu ba san adadin su ba to za mu kawo muku karin bayani a shirye-shiryen mu na gaba har yanzu kuma muna kan batun na jamhuriyar ta Nijar ne wata kungiya mai zaman kanta ta ƙasa da ƙasa da ake kira EMA wato Egalitarian Mission for Africa ta shigar da karar shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a gaban kotun ECOWAS Ƙungiyar dai na neman kotun ta dakatar da amfani da ƙarfin soja a jamhuriyar Nijar domin mayar da hambara.